يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لتنين ashirin da biyu ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara darasin da ya gabata muna cikin suratul munafiqun mun tsaya a aya ta hudu a cikin wannan sura za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta biyar آه، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين kamar yadda ya gabata cewa sababin saukar wannan surar shine waccan kissar da ta gabata a jiya na hadisin Zaid Ibnu Arqam radiyallahu anhu da kuma abin da ya ji daga wurin Abdullahi ibn Ubayyu ibn Salul da abin da ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yadda Allah ya saukar da wannan surar domin gasgata abin da shi Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu ya faɗa cewa abin da ya faɗa gaskiya ne ana wannan bayanan da ayoyin suka yi sun tabbatar da cewa lallai Abdullahi ibn Ubay sun faɗi wannan maganar da aka ce sun faɗa irin maganganun da suka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi tabbas sun faɗi wannan maganar da haka bayan saukar da wannan surar ne sai waɗansu daga cikin mutane waɗansu daga cikin ansar suka rinka faɗa ma shi Abdullahi bin Ubay bin Salul cewa ya je ya nemi gafara a wurin manzan Allah sallallahu alaihi ya je ya nemi gafara ya nemi manzon Allah ya roƙa mai gafara Allah Allah ya yafe mai dangane da wannan abin da ya faɗa ko kuma wannan aikin da ya aikata da haka lokacin da suke faɗa mai wannan sai ya ƙi su ma'ana har yanzu yana nan a kan bakan shi na cewa shi bai faɗi wannan abin ba ya ƙi yadda ya je ya aikata wannan abin da suke nema a wurin shi sai Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah idan aka ce musu su munafikai da suke faɗan irin waɗannan maganganun aka ce ku zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nema muku gafarar Allah lawwaw ru'usahum sai su rinka girgiza kansu ma'ana ba za su zo ba shine ma'anar lawwaw ru'usahum su rinka girgiza kansu suna kada kansu hagu da dama mana ba za su yadda ba abinda ake faɗa din cewa su je ba za su je ba mana suna ba da amsa na cewa ba za su je ba ta hanyar yin amfani da kansu da ishara ta hanyar cewa ba za su je din ba yanda ake mutum ya ce ba zai yi abu ba ya faɗa da aikace ya yi amfani da kanshi cewa a'a ba zai yi ba ko ba zai aikata ba to su ma idan aka ce musu su zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nema musu gafarar Allah lawawru ru'usahum sai su rinka karkada kawunan su suna masu izgiri da nuna cewa ba za su yi wannan abin ba Allah ya ce wa ra'aitahum yasuddun sai kaga su suna kaucewa ana suna kau da kai suna kin yin wannan abin da ake nema zuwa gare su hum mustakbiruna kuma suna masu girman kai suna masu girman kai ma'ana ba abin da ya hana su su je su nemi gafara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi manzon Allah ya roƙa musu gafara Allah fa ce girman kai shine yake hana su su je su yi wannan aikin da haka anan an sake samun wata sifa daga cikin sifofin munafikai bayan waccan sifar wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun sifa ta ƙarya sannan sifar ita a aymanahum junnatan rantsuwa yawan rantsuwa sannan sifa ta uku shine sifar la na rashin fahimta akan abubuwa sannan kuma sifa da aka sifanta ta halittar su cewa ga su tsaftsaf a jiki babu wata matsala a tattare da su sannan kuma ba su da amfani a duk inda suke sannan Allah madaukakin sarki anan ya sifanta su da cewa wahum mustakbiruna masu girman kai ne su duk lokacin da aka zo musu da gaskiya suna kallon waye wannan ya isa ya faɗa musu cewa su yi kaza wane ne isa ya ce musu sun yi kuskure wane ne isa ya ce abin da suka yi ba haka bane da aka ba sa karɓan gaskiya a wurin kowa saboda girman kai da suke da shi duk da sun yi laifin sun tabbata sun yi laifin Allah ya tabbatar da haka amma har yanzu girman kai ba zai bari su karɓi laifinsu har su zo su nemi gafara su nemi tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da suka aikata ba da haka daga cikin sifofi na munafukai akwai girman kai a ciki sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sawa'un alaihim daidai ne a wurinsu ba bambanci astaghfarta lahum ka nema musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba mana da ka nema musu gafara da kada ka nema musu gafara duka ɗaya ne a wurin Allah babu bambanci ko ka nemi gafara ko baka nemi gafara ba ko sun zo din sun ce a nema musu gafara ko kayi ko baka yi ba lan yaghfira Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba da Allah ya riga ya kulle babinsu an riga an ce tubi'a ala qulubihim an kulle zikatan an kulle musu kofar tuba da ko ka yi musu istighfari ka nema musu gafara Allah a matsayinka na annabi a matsayinka mafi ɗaukaka mafi daraja a bayan ƙasa a cikin ‘yan adam to ko ka nema musu gafara Allah lai ya gafira lahum Allah ba zai gafarta musu ba sai zama yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko kada ka nema musu gafara Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum in zaka yi musu istighfari su 70 kana nema musu gafara Allah to Allah ba zai gafarta musu ba da haka Allah madaukakin sarki idan ya kulle kofar bawa to babu wani kuma cikin halittu da zai iya shiga ya bude wannan kofar da annabi ne shi yasa ba wani mutum a bayan ƙasa wanda zai iya ce ma ya baka garanti na tsakaninka da Allah babu shi idan Allah ya ce ma manzon Allah dangane da waɗannan komi istighfarin da zai musu ko so sabas da so zai nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba ina kuma ga wanda bai kai wannan matsayin ba da ba wani mutum da zai iya cewa ya nema maka gafara Allah wai kai ka riga ka sha ka tsallake da ya riga ya dauke ma ya riga ya gama maka wannan al'amarin babu shi a bayan ƙasa da manzon Allah kan shi Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba duka ɗaya ne ba wani abin da zai canza lan lahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba da anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma manzon Allah shi yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa da na san in na nema musu sama da su 70 din Allah zai gafarta musu da na nema musu sama da su 70 din na cewa da Allah yayi in tastaghfir lahum 70 marratan ko kayi so 70 wannan uslubi ne na magana kawai kamar yadda kowane mutane a maganar su akwai wani adadi da suke kawowa wurin nuna yawan abu in za ka yi magana a hausa ka ce ko so ɗari kai kaza ko so dubu ba kana nufin wannan adadin ba kana nufin ko nawa za a yi abin ba zai yiwu ba to shine in tastaghfir lahum 70 marratan ko da ka yi so 70 larabawa suna yawan amfani da 70 a wurin irin wannan cewa ko so 70 ka yi ba zai yiwu ba ana komi adadin da za ka yi ko nawa za ka yi abin ba zai yiwu ba to haka Allah ya ce mai in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum da haka anan Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir sakamakon dai shine lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba me yasa Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qaumal Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne al-fisqul akbar babban fasikanci wanda ya kai ga munafunci to wanda suka kai wannan matakin Allah baya shiryar da su sun riga sun ɓace kenan sun riga sun kauce hanyar Allah subhanahu wataala da ba wani abin da zai sa su dawo hanya ba wani abin da zai sa Allah ya musu tawfiki ya datar da su su gane hanya su ci gaba da tafiya hanya ta daidai saboda me saboda wancan laifin da suka yi mai girma an yi musu bayani an isan musu da sakon Allah amma sun ƙi karɓa sun kangare zuciyarsu ta bushe ta ƙi bin abin da haka sun zama fasikai waɗanda Allah ba zai shiryar da su ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya sani a ilimin shi cewa waɗannan ba shirye du bane waɗannan ba masu karban gaskiya bane هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah maɗaukacin sarki ya ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala alaman inda rasulillah su munafukai ɗin nan dai su ne waɗanda suke cewa da junansu da 'yan uwansu cewa la tunfiqu ala inda rasulillah kada ku rinka ciyar da waɗanda suke wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sahabban manzon Allah kada ku rinka ba su abinci ku ƙyale su yunwa ta dame su ku kyale su su zauna cikin rashi da rashin abinci hatta yanfaddu har su watsi kowa ya gudu domin idan yunwa ta dame su suka rasa abin da za su ci to za su watse su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka wannan salan da wannan tsarin na yanda za ku kore su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar kame dukiyarku ku daina taimaka musu da komai ku daina ciyar da su da wani abu ya zo a wata riwayar hadisin da kissar wannan ayar cewa sun fita da hanya zuwa tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai rashin abinci guziri ya yanke musu ya zamanto babu guziri babu abinci ana wahalar abinci da haka sai shi Abdullahi ibn Ubay yake faɗa ma mutanen da suke tare da shi cewa kada wani ya bada abincin shi kada wani ya taimaka ma wani da wani abu a kyala kowa ya yunwa ta dame shi har su watse su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka dai a cikin wannan kissa ta wannan tafiyar na abin da ya gabata a baya na farkon surar na sababin saukarta da haka a ciki yake faɗan wannan shi yasa al-hafiz ibn hajar yake cewa sura zai yi ta sauka saboda sabubban duka guda biyu wancan sababin na farko da kuma wannan sababin na cewa kada a taimaka masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da komai da kuma waccan maganar da ya faɗa na rikicin da aka samu tsakanin shi wancan wanda yake cikin muhajirun da kuma wanda yake cikin ansa da maganar da ya faɗa na cewa la yukhrijannal a'azzu min hal adhan da haka wayannan kissoshin guda biyu sai su zama kowace tana daga cikin sababi na saukar surar kuma an yi magana a ko a cikin ayoyin an yi magana a kowanne daga cikin maganganun guda biyu da haka Allah ya ce su ne suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da waɗanda suke a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta yanfadhu har su watsi su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba san cewa zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai zama ne na neman abinci ba ba wai zama ne na neman wani abu na duniya ba wanda ya nizimci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nizimtar manzon Allah ne da imanin shi kuma yana nizimtar manzon Allah ne da irin kyawawan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai rashin abin hannu ko rashin taimako shi zai sa mutum ya bar manzon Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik Allah yace saboda rahamar Allah ne Allah ya sanya ka ka zama mai tausasawa ga su sahabbanka kana tausasa musu kana musu kyakkyawar mu'amala sai Allah ya ce walau kunta faddan ghalidhal qalb inda ka zama mai tsauri mai kaushin zuciya lan faddu min haulik da sun watse daga inda kake da kowa ya gudu kinan wannan linta lahum kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita take sa ana lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai abin da za a samu na duniya ba da haka su sun ɗauka wahala za ta sa a watse a bar manzan Allah haka suke tunanin su sanya masa habban manzan Allah irin wannan nau'in na takunkumi takunkumin hana su abinda da za su rayu da shi na abinci saboda suna ganin yunwa za ta iya kora su da haka sai Allah ya ce suna faɗan wannan wai dan su zaman ya zamanto hatta yanfaddu har su sahabban manzan Allah su watse sai Allah ya bada amsa yace walillahi khaza'inus samawati wal ard alhalin taskocin arzikin sama da taskocin arzikin ƙasa na Allah ne Allah shi yake da taskar arziki ta sama shi yake da taskar arziki ta sama dakan Allah ya so arziki ga bawa babu wanda ya isa ya toshe wannan arzikin in Allah ya kulla arziki ga bawa kuma ba wanda ya isa ya bude wannan kofar arzikin da haka waɗanda suke tare da Allah su ne har za ku yi musu gorin abin da za ku taimaka musu da shi da haka ba su sani ba cewa Allah shi ne yake da taskar arzikin sama shi ne yake da taskar arziki ta ƙasa shi ne walillahi khaza'inu sama, wal ard sai ya ce munafiƙi na la yafqahun amma inda al'amarin yake shi ne munafikai ba sa fahimtar haka suna ganin su ne suke da wadata su ne suke da kuɗi su ne suke da abinci da in sun hana abincin ba za a samu ba ba su san arzikin a hannun Allah yake ba sai in Allah ya toshe wata hanyar ta toshe sai Allah ya buɗe wata hanyar kuma daban da haka arzikin sama da arzikin ƙasa duka a hannun Allah subhanahu wata'ala yake ba a hannun wani daga cikin halittu ba da haka munafukai ba su isa su hana arziki ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine martanin da Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu a wannan a wannan aya ya tabbatar musu da cewa arzikin nashi ne kuma shine yake turo shi ga wanda ya ga dama sannan ya tabbatar musu da cewa duk inda kaga arziki ya samu wani shi sababi ne kawai na wannan arzikin amma wane ne asalin masdar din na arzikin shine Allah subhanahu wata'ala illa dai in zai kawo shi gabawa yana sa ya sanya shi ya zama ta sababi ne ba wai Allah yana saukar da arzikin kai tsaye bane daga sama zuwa gabawa sai Allah ya sanya wani ya zama sababi daga su ma da suke bayarwan ana amfani da shi su Allah ya sanya su ne kawai su zama sababi in Allah ya ga dama sai ya toshe wannan sababin ya bude wani sababin kuma daban ta wata hanya wadda ba wannan ba da arzikin sama da arzikin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne shi yasa Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikin ku a sama yake suka ce abinda ake nufi ana nufin arziki na a saukar da ruwan sama domin sai ruwan saman ne ya sauka sannan za a yi noma sannan za a samu abubuwan bukata na rayuwa ga baki daya ya dogara da ruwan sama da haka arzikin na Allah ne kuma a sama yake da haka daga sama Allah yake saukar da arzikin bayi kamar yadda Allah ya kaddara rayuwar kowane mutum ya kaddara ajalin kowane mutum to haka kuma aka kaddara arzikin shi me zai iya samu a rayuwar shi daga haihuwar shi har mutuwa me zai iya ci daga haihuwar shi har mutuwa me zai iya sha daga haihuwar shi har mutuwa babu wani abin da zai taba karuwa duk yadda mutum ya kai da aka arzikin gaba ɗaya na Allah ne kuma shine yake tsarawa ya raba shi ga wanda ya ga dama Allahu yabsutu ar-rizqa ya sha'u wa yaqdir Allah shine yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdiru kuma ya ƙuntata arziki ga wanda ya ga dama da haka taskokin sama da taskokin ƙasa gaba ɗaya a hannun shi suke shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ya ibadi lauanna, anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء Allah ya ce ya ku bayina inda dukkanku na farkonku da na ƙarshenku jinnakum wa insakum mutananku da aljanunku duka za su tattara a wani fili guda ɗaya a ce duk halittu mutane da aljanu su taru a wuri ɗaya Allah ya ce fa sa'aluni kowa ya roƙi abin da yake so kowa ya roƙi Allah iyakar abin da yake so a rayuwa Allah ya ce fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu in bawa kowane mutum ko kowane aljani in ba shi abin da ya roƙa ko miliyan dubu nawa kake bukata kowa ya roƙa Allah ya ce in ba kowa ma na ƙasa zalika mimma indi shay ba abin da zai ragu a cikin arzikin Allah arzikin Allah ba zai ragu da komai ba da aka walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin arzikin sama da taskokin arzikin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne kawai ka nema a wurin Allah Allah ya bude ma taskokin shi ta inda baka zato sai ce walakinnal munafiqina la yafqahuna amma munafikai ba sa fahimtar wannan kina daga cikin sifofi na munafikai akwai jin cewa akwai hanyar da mutum zai bi da dabarun da mutum zai bi da wayan shi ya samu arziki ba wai daga Allah ne sababin samun arzikin shi ba yana jin cewa dabarar shi ce da iyawar shi da wayan shi yasa yake samu ba wai kaddarawa ta Allah subhanahu wata'ala ba haka wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafikai saboda ba sa fahimtar cewa arziki gaba daya na Allah ne shi kadai babu wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan arzikin sai Allah sai ya kulun har yanzu dai su munafikai suna cewa la in raja'na ila madinati tabbas in dai har muka koma madina bana aka dawo daga tafiya aka koma gida aka zauna la yukhrijanna al-a'azzu minha azal lallai waɗanda suke maɗaukaka mafiya ɗaukaka mafiya daraja za a fitar da su wayanda ake gani kuma su ne ƙasƙantattu za su fitar da su daga garin a nan kinaya ce suke yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da sahabbai bana manzan Allah da sahabban shi sun zo gari sun zama su ne maɗaukaka su ne masu daraja mu kuma masu garin mun zama mu ne a ƙasa maimakon mu ne maɗaukaka da garinmu amma wasu sun zo sun zama su ne a sama su ne masu daraja su ne masu ɗaukaka da haka yanzu idan muka koma madina waɗanda suke ƙasƙantattu za su fitar da waɗannan waɗanda suke ganin su ne mafiya daraja mafiya ɗaukaka a daga cikin madina na su munafukai za su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban manzon Allah daga Madina da haka a bar musu garin su kenan wannan shine abin da suke faɗa wannan kuma yana ƙara fito mana da wata sifa daga cikin sifa ta ta munafikai shine sifa ta gorin gari sifa sai daga cikin sifofi na munafikai da haka yanzu kishin gari ya tashi kishin ƙasa ya tashi da haka yanzu su ma bari su je su fitar da baki daga ƙasarsu su a mai a bar musu ƙasarsu su ne ƴan ƙasa su ne ƴan gari da haka wannan shi ne abin da suka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka faɗa ma sahabban manzan Allah a lokacin da suke tattaunawa a tsakaninsu da haka aka isar ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan saƙon sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi su sani izza da buwaya ga Allah take wa li rasulihi haka kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izza da buwaya take wa lil mu'minina haka kuma ga mu'minai da suka yi imani da Allah da manzon Allah waɗannan ne suke da izza su ne suke da buwaya da haka duk wanda ya riƙe Allah subhanahu wata'ala saboda Allah al-aziz ne da duk wanda ya riƙe al'aziz to shi ma zai zama yana da izza yana da buwaya ya zai zama al'aziz a bayan ƙasa wannan yake nuna duk wani ƙasƙanci da zai samu mutum a bayan ƙasa to ya tabbatar cewa bai riƙe Allah subhanahu Ta'ala ba to wanda yake riƙo da al'aziz aziz to baya taɓa samun ƙasƙanci a bayan ƙasa saboda izza tana ga Allah tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma tana ga waɗanda suka yi imani da Allah ga manzan Allah da duk inda kaga musulmi kaskantacce to wannan musulmin ya watsar da musulunci ne a rayuwar shi ba a taɓa kaskanci da musulunci komi talauci da lalacewa da rashin komai na rayuwa to musulmi baya zama kaskantacce a bayan ƙasa in kaga kaskantacce to shi ya kaskantar da kanshi musulmi zai iya kaskantar da kanshi amma musulmi na gaske baya taba zama kaskantacce a bayan ƙasa duk yanda ya kai ga talauci ga rashi to yana jin izza ta musulunci a cikin zuciyar shi yana jin cewa shine sama duk wanda ba shi ba shine ƙasa saboda me saboda shi musulmi ne amma idan musulmi ya lalace to zai koma ya rinka jin wani abu daban shine izza yana jin ne sama saboda me saboda shi yake da kuɗi yana jin ne sama saboda me saboda shi yake da mulki yana jin ne sama saboda me saboda shi yake da ilimi yana jin ne sama saboda shi ne yake da shahara shi yana jin izza a wannan take ya manta da izza a musulunci da imani wannan shi ne izza yake daga duk wanda bai da izza da musulunci to wannan kaskantacce ne shi yasa ba wanda zai ɗaukaka neman ɗaukaka da wani abu ba sai sai Allah ya ƙasƙantar da shi da wannan abu duk wanda yake jin ɗaukaka da izza da dukiya to ta hanyar dukiyar Allah zai ƙasƙantar da shi duk wanda yake jin izza da buwaya da mulki to ta hanyar mulkin Allah zai ƙasƙantar da shi amma duk wanda yake jin izza da buwaya da musulunci to wannan shine zai samu izza da daukaka a duniya da lahira ya kai kasanci ga wani musulmi zai rinka jin ma shi yana jin nauyin ya nuna shi musulmi ne a wani wurin yana jin nauyin a ce shi musulmi ne yana jin nauyin a ce wannan ya cika kishin addini a wurin aiki yana babboyewa ba a so a ga kullun da lokacin sallah yayi yana sallah baya so a ganshi da Qur'ani a office yana karantawa baya so a ganshi da wata sura ta addini wanda za ta nuna shi ne kishin addini ne saboda me saboda tsabar kaskanci da wulakantar da kai bana yana jin ma addinin kaskanci ne maimakon ya rinka jin duk inda ya shiga a duniya yana jin shine mai izza shine mai daukaka saboda shi musulmi ne yana da alaka kai tsaye da Allah madaukakin sarki amma bai damuwa da wannan Ta yau za a zo a ce shi abokin gwamna ne ko dan uwan gwamna ne ko dan uwan wani kwamishina ne to zai rika ji da kai shi da wannan da inda ya shiga yana so a san shi me ya alaka shi da wani wannan shine izza a wurin shi ya manta kullun yana da alaka da Allah zai tsaya yayi magana da Allah kai tsaye الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كنا مغنى دا الله كي سيكل صوبيار ما في كرنشي أوني أما ونن علاقة باتا ساكنا جن كنا دا إزا سوى با ون ون دي كسما دا كي فكنا نيمو ون أبي زمن ما شيني إزا أرايوا شيسا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يكي سوى نحن قوم a'azzana Allah bil Islam wa mahma btaghaina al izzata li ghayrihi azallana yace mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu ya bamu buwaya a bayan ƙasa da musulunci da ba dan musuluncin ba da ba inda mu je da ba wanda zai san da mu yace to duk inda muka nemi ɗaukaka da wani abu daban muka nemi mu samu ɗaukaka ta hanyar wani abu daban ba musulunci ba ya ce a Allah sai Allah ya ƙaskantar da mu wannan shine halin rayuwar mu na musulmi musamman a ƙasar nan ba mutane masu daraja masu ƙima wanda suke ake jin maganarsu ake ganin kwarjininsu irin musulmi kafirai kowane iri ne sai dai su zama karkashin musulmi su ne ‘yan ƙwalago, su ne ‘yan boye-boyen gidaje su ne masu aiki masu kaza a ƙarƙashin musulmi a yaushe a da a lokacin da musulmi suna da izza da musulunci amma da abu ya juya ba suka watsar da musulunci suke ganin sun samu duniya haka da wannan ne za su sami izza sai abu ya juya sai arnan da bai kai ya iya kallon ka da ido ba ma yanzu sai tare kai yanka ka a hanya saboda kai ba komai bane ba ka da izza ba ka da komai haka duk inda musulmi ya ajajjin cewa musulunci shine gatan shi to daga lokacin kaskanci ya gama sauka kan shi ya gama zama kaskantacce kenan haka musulunci shine gatan mu shine rufin asirinmu duk wanda kaga baya taƙama da musulunci to ya tona ma shi asiri duk wanda kuma ya tona ma kanshi asiri ya wulakanta kenan duniya da lahira daga musulmi wajibi ne ya zama ko ina ya shiga in ma yana ganin ba a fahimci cewa shi musulmi bane to ya bayyana shi musulmi ne a gane a san waye shi idan a wurin aikinka ana kallon ka kai shin musulmin gaske ne ko ba musulmin gaske bane aka bayyana cewa kai musulmin gaske ne to wannan shine izza ta musulunci walillahi al'izzatu wali rasulihi da Allah da manzon shi da mu'mine sune ne suke da izza in kaga baka da izza to ka fita daga nan baka cikin almu'mini mu'mini duk inda yake aziz ne baya daukan kaskanci baya daukan wulakanci baya kaskantar da kanshi baya wulakantar da kanshi mumini yana kwana da yunwa ya wuni da yunwa akan ya kaskantar da kanshi a rayuwa saboda yana jin shi mai daraja ne shi mai kima ne baya so kuma ya zubar da wannan darajar baya so kuma ya lalata wannan kima da haka mutum ya kamata ya shigar da kanshi cikin wannan izza cewa walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin shi ma ya shiga cikin lilmu'minina din ya zama mumini na gaske Allah ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamun amma munafikai ba su san haka ba ba sa ganin musulunci shine izzar ba sa ganin izzar a hannun Allah da manzon Allah da mu'minai take ba su san da haka ba haka duk wanda bai san haka ba sai ya zama cikin walakinnal munafiqina la ya'lamun munafikai ne ba su san haka amma duk mu'mini ya san da haka bai jahilci wannan ba yana neman izza ne da addini yana neman izza ne a wurin Allah yana neman izza ne ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munafikai kuma su suke nemo wani abu daban wanda za su nemi daukaka da buwaya da shi a bayan ƙasa daka wannan sifa ce manzon nan Allah madaukakin sarki ya sake kawowa daga cikin sifofi na munafikai a wannan ayar shine gori ta hanyar goranta ma mutane a garin da suke rayuwa a ciki sannan kuma sifa ta biyu shine ba sa fahimtar cewa Allah da manzon shi da muminai sune masu izza ba ta wata hanya ake samun izza ba wadda ba wannan ba a wannan ayar a lokacin da shi Abdullahi ibn Ubay ya faɗi wannan magana ɗan shi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah naji cewa labarin labari ya zo maka dangane da abin da babana ya faɗa don haka abin da nake nema a wurinka in za ka ba da dama in dai za ka kashe shi saboda wannan abin da ya faɗa to ina roƙonka ya rasulallah ka bani dama ni zan zo maka da kanshi ba na buƙatar ka sa wani mutum ya kashe shi daga baya in rinka jin zuciyata tana jin damuwa akan wani mumini ya kashe min baba haka abin da nake nema a wurinka ka bani umarni in zo maka da kanshi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a'a manzon Allah yace ba za a kashe shi ba ba zan kashe shi ba za mu ci gaba da mu'amalantar shi za mu ci gaba da kyautata mu'amalantar shi matukar dai yana raye da haka manzon Allah ya bai da dama a kashe shi ba kamar yadda lokacin da aka faɗi maganar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya zo shi ma ya nemi izini a wurin manzon Allah akan ya kashe shi manzon Allah ya ce a'a Sa'ad ibn Ubada shi ma ya zo ya nemi izini a wurin manzon Allah akan kashe shi manzon Allah ya ce a'a manzon Allah ya ce la yuhaddithu an-nasa anna Muhammadan ko la ya an-nasa nasa anna muhammadan yaqtulu ashabahu saboda mutanen waje ba su san cewa waɗannan munafikai bane yace idan na ce a kashe shi mutane a waje za su rinka maganar cewa muhammad yana kashe mutanen shi da za a rinka tsoratar da mutane akan yin imani da a kyale shi sai manzon Allah ya kyale shi shi yasa da aka tafi aka kusa kaiwa madina sai shi Abdullahi ibn Abdullah sai ya sauri ya fara zuwa kofar garin Madina ya tsaya da takobin shi har sai lokacin da baban shi ya zo da ya zo sai ya zara takobin shi ya tsaya ya ce wallahi ba za ka shiga garin nan ba sai ka tabbatar kai ne kaskantacce manzon Allah ne madaukaki da aka ya tsaya yayyayya da shi ya ce wallahi in ya shiga sai ya kashe shi sai da ya koma wurin ya kai ƙara wurin manzan Allah manzan Allah ya ƙaraso manzan Allah ya bashi izini ya ce ya shiga ya ce sai dai in manzan Allah ne maka izini ya ce ka shiga sannan za ka shiga sannan sai manzan Allah ya bada izini ya ce ya ƙare shi ya shiga sannan ya shiga da izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka ya tabbata kenan kai ne kaskantacce manzan Allah ne madaukaki domin sai da izinin manzan Allah za ka shiga da haka wannan shine abin da ya faru a wannan kisar da abubuwan da suka faru na sababin saukar wannan wannan aya da haka sai Allah madaukakin sarki ya koma kira ga sauran mu'minai gaba daya dangane da abubuwan da za su tsarkake su su gyara rayuwarsu kada ya zamanto suna kamanceceniya da munafukai يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون نعم الله من أوكتن سركي يكرا كما سيماني قبات يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله kada ‘ya'yanku da dukiyoyinku kada dukiyoyinku da kuma ƴaƴayenku su shagaltar da ku daga ambatan Allah kada ku kuskura ku shagalti da dukiya kan ambatan Allah subhanahu wataala ko kuma ku shagalti da al'amuran 'ya'yanku da iyalanku akan ambatan Allah subhanahu wataala anan Allah Maɗaukacin sarki yana ishara zuwa ga cewa shagaltuwa da dukiya da kuma 'ya'ya. da mantawa da al'amarin Allah sifa ce kenan daga cikin sifa ta munafikai da haka ku waɗanda kuka yi imani kada ku kuskura ƴaƴanku da dukiyarku su shagaltar da ku daga Allah anan sai aka ce an zikrillah me ake nufi da zikrillah anan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka fassara zikrullah suka ce abinda ake nufi ana nufin as-salawatul mafruḍah ana nufin salloli na farilla bana kada ku bari dukiyarku ko ƴaƴanku su shagaltar da ku dangane da yin salloli na farilla akan lokutan da Allah subhanahu wataala ya ajiye domin shagaltuwa da dukiya ko ƴaƴa akan sallah sifa ce daga cikin sifofi na munafikai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi sallah suna tashi ne a cikin kasala ba sa so su yi sallah akan lokaci ba sa so su yi sallah kamar yadda ake so a yi daga wannan shine la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ku bari dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah subhanahu wataala waɗansu kuma malamai suka ce an zikirillah ana nufin an ta'atillah kada ku bari dukiyarku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga yi ma Allah da'a kowane irin aiki na da'a ya zamanto ka dukiyarka bata shagaltar da kai ba duk wani abu na da'a neman kuɗi ko sana'a ko wani abu na tara dukiya bai sa ka shagalci da wannan abun ba yanda kake kafin ka samu dukiya da ƴaƴa haka kuma kake bayan ka samu dukiya da ƴaƴa wurin yin da'a da Allah da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala suka ce shine abin da ake nufi da an an zikrillah wadansu kuma suka ce zikrillah anan mutlak ne duk wani abu wanda ya shafi ambatan Allah sawa'un zikiri ne na baki da za a ambata Allah ko zikirin Allah ne na neman ilimi da samun ilimi da sanin addini wanda shi ma nau'i ne na zikirin Allah ko kuma tunani ne akan ayoyin Allah da halittun Allah duka wannan yana cikin zikirin Allah da haka Allah ya ce kada dukiyarku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku daga zikirin Allah kamar yadda isar annabi Sulaiman alaihi salam ya kafa da yake cewa faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق lokacin da ya shagaltu da kallon dawakai da aka ware na daula na jihadi har lokaci ya ja rana ta faɗi bai yi ibada ba da aka yi nadama akan wannan aikin ya dawo da waɗannan dabbobin gaba ɗaya yasa aka soke su aka yanka su fi sabilillahi saboda sun shagaltar da shi da wani abu wanda ya kamata ya aikata bai aikata ba ya shagaltu da wannan dukiyar da kallon wannan tarin dabbobin da aka, Allah ya yi umarni a nan ko ya yi hani cewa kada ku bari dukiyarku da kuma ‘ya'yanku su shagaltar da ku daga zikirin Allah sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya yi wannan dukiyar shi ta shagaltar da shi ko ƴaƴan shi suka shagaltar da shi daga zikirin Allah fa ulaika humul khasirun Allah ya yace waɗannan masu irin wannan sifar wayannan su ne asararru ƙarshen asara duniya da lahira kenan dukiyarka ta shagaltar da kai ko ƴaƴanka su shagaltar da kai akwai asararru da yawa ko babu kai asararru da yawa ga mutun yana zaune a shago ana tayar da iqama ko yana sauri sai ya sallami kwastoma sannan zai zo ya shiga sallah yayi yana zaune yana aiki ko aikin kwadago na karfi da hannun shi yana ji ana tayar da iqama amma ba zai zo ya shiga masallaci ba sai ya karasa bari ya sauri ya karasa aiki saboda me saboda sana'ar shi ne nan ka a samu matsala saboda jarin shi ne nan kada a samu matsala kada kwastomomi su tafi ba zai iya aje wannan saboda zikirullah ba saboda sallah saboda ibada duk ba zai iya wannan ba la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kenan shi yasa Allah ya rufe ya ce man yaf'al zalika fa ulaika humul khasiruna aka kawo zamirul fasli aka ce hum bana ba wasu asararru sai waɗannan duk wani asararre to asarar shi bata kai wannan asarar ba shine ma'anar fa ulaika humul khasirun waɗannan tabbas su din su ne asararru wanda dukiyar shi da neman dukiyar za ta shagaltar da shi ya aje da'a ga Allah subhanahu wata'ala wani ma za ka samu aikin wahala ne yake yi tsantsa amma wai ba zai iya ajewa ba saboda da'a ga Allah sai ya ƙarasa ga wahalar duniya ga wahalar lahira shine kasirar duniya wal akhirah zalika huwa al khusranul mubin haka Allah ya tabbatar da cewa duk wanda yake aikata irin wannan to yayi asara kenan dukiya da 'ya'ya galibi suna shagaltar da mutum daga ɗa'a kamar yadda ya gabata a baya inna ma amwalukum wa auladukum fitna da dukiyarku da ‘ya'yanku fitina ne, daga cikin fitinar shine su shagaltar da ku daga bin Allah, su hana ku ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala. Shi ya Allah maɗaukacin sarki yace ce, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun niqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha Wa ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله hattaya, حتى يأتي Amri. بأمري الله يقول كفتا مسو إن ya زمنتو 'ya'yanku, iyayenku, da 'ya'yanku, da 'yan uwanku da danginku da matayanku da kuma dukiyarku da kasuwancin da kuke yi wanda ba kwa so ku samu matsala a cikin kasuwancin wa masakinu tardawnaha da gidajen ku da kuka gina kun yadda da waɗannan gidajen kun samu wurin zama in waɗannan abubuwan da aka lissafa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ya zamanto kun fi son su sama da Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabili kun fi son waɗannan fiye da jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah Allah ce to ka faɗa musu fatarabbasu ka ce musu ku jira ku zauna ku jira abin da zai biyo baya hatta ya ati Allahu bi amri ku jira al'amarin Allah yana nan zuwa ko a kusa ko a nesa amma daga lokacin da kuka fifita waɗannan abubuwan akan Allah da manzon Allah to Allah bai faɗa abin da zai zo din ba Allah ya ce fatarabbasu ku dakaci abin da zai zo abin da Allah ya ce mu dakata din ne shine abubuwan da muke gani a rayuwar mu ta yau shine din fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku jira ha al'amarin Allah ya zo shi yasa Allah ya ce inna Allah wallahu la yahdi al-qawmal Allah baya shiryar da fasikai waɗanda suke fifita duniya akan Allah da manzon Allah da Allah yake saukar da azabar shi salo-salo iri-iri in an fita daga nan a fada nan saboda me saboda an fifita neman duniya akan Allah da manzan Allah mutum zai iya rayuwa awa goma sha biyu a harkar neman abinci amma bai da awa ɗaya a harkar neman sanin addinin Allah kullum yana da awoyi ba iyaka wayannan na neman abinci ne wannan na kasuwa ne wayannan na ofis ne wayannan na kaza ne na sana'a ne amma me ka sani na addinin Allah me kake koya na addinin Allah awa ɗaya zai ce bai da lokaci shi lokacin shi na neman abinci ne na sana'a ne na kasuwa ne na ofis ne na kwadago ne amma na ya Allah yake me ya kamata ya a kan Allah ya sifofin Allah suke tauhidin Allah ma ya yake ya ake bauta ma Allah ya ibadar take wannan bai da lokaci wannan dole sai dai a faɗa mai fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi da haka anan Allah ya ce wa may yaf'al zalika fa humul khasirun da haka Allah ya yi mana gargadi anan kada mu sifantu da irin wannan sifar ta munafukai. kada mu zamanto wani abu na duniya yana shagaltar da mu ya raba mu da Allah ko kuma wani abu na duniya yana hana mu ambatan Allah da zikirin Allah domin munafikan su ne wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa zikirin Allah sai dan kadan in sun zo sallar da kasala za su zo kuma suna zuwa nema ma sannan kuma an an zo sallan ma kuma ba sa iya ambatan Allah sai dan kadan a rayuwarsu shi yasa zaka ga mutum yana zaune ana yin sallah tasbihi da zikirin ma da aka ce ayi na sallah baya iya zama yayi ana yin sallah zai miƙe tafiya shi ya fita shine wala yazkuruna Allah illa ƙalilan. ba sa iya ambatan Allah ba sa iya yin zikiri sai dan kaɗan. yanzu ka bibiya sai ka samu wani tun da rana alfijir ya fito har faduwar rana bai yi zikirin Allah ko da afdalul zikiri la ilaha illallah bai yi guda ɗari ba a rayuwar shi a wurin shi gaba ɗaya ballantana istighfari da tuba Abdullahi ibn Umar ya ce muna irga ma manzon Allah duk inda ya zauna astaghfirullah wa atubu ilai muna irga mai sama da su ɗari a kowane majalisi ya zauna amma sai ka samu mutum kwata-kwata ba zikiri a bakin shi harshen shi ya riga yayi nauyi da zikirin Allah shine la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya shiga cikin kuma wala yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ba sa ambaton Allah sai dan kadan duk da fa'idar fa da mutum yake samu ta zikiri ba wanda yake amfana da zikiri irin wanda yake yin zikiri kariya da tsari na sharri na mutane da aljanu da duk wani bala'i na rayuwa da zikirin Allah mutum yake samun kariya shine ganuwar da Allah ya ba dan adam Kama saboda lalacewar zuciya abinda zai amfanar da kanshi kawai da kanshi ya kara kanshi da kanshi shi kanshi baya iya yi ballantana kuma wasu sauran ayyuka na ibada na neman lada haka wanda yake aikata wannan ba karaman asara yayi a rayuwa duniya da lahira ba haka wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون bayan Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan gargaɗi mai tsanani dangane da shagaltuwa da dukiya da 'ya'ya, sai Allah ya sake kiran mu'minai zuwa ga sifantuwa da wata sifa wadda munafukai saɓanin wannan sifar ne Shi ne sifar ruwa da rashin taimakawa saboda Allah da dukiya sai Allah ya kira mu'minai su saɓa ma wannan ɗabi'ar ta munafukai cewa wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi a tuna maka cewa arzikin dama Allah ne ya baka ba naka bane Allah bai ce wa anfiqu min rizqikum ku ciyar daga arzikinku ba sai ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin dan abin da muka azurta ku da shi saboda ka tuna cewa akwai wanda ya azurta ka da wannan arzikin ba dabarar ka bace kuma ba wayanka bane shi yasa a wani wurin Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga cikin abin da muka sanya ku ku zamanto masu kalifanci masu jira masu gado gadi dangane da wannan abin kamar Allah tsaran dukiyar ya baka gadin dukiyar ya baka ba wai taka bace sai ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi a tuna ma ka aka yi kuma kai ma ana buƙatar ka bayar ga wani gwargwadon abin da aka baka wannan ciyarwan ciyarwa ce ta gaggawa Allah yake buƙata ba wai kai yanzu da kaji yanzu yanzu baka ce bari sai an jima da kaji yanzu ka ce bari sai gobe ko bari sai kaza ya faru a'a an fi kumin ma razaqnakum yaushe da wurwuri min qabli an a ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan shine mu fahimci da wurwuri yanzu yanzu ne Allah yake so a yi saboda me saboda ba wanda ya san yanzu yana da minti ɗaya kafin mutuwar ta zo ko ba shi da shi ba wanda ya sani shi yasa ya kulla abin da mutuwa cewa ayi a ciyar da dukiyar kafin mutuwa ta zo idan kana ganin sai ƙarshen wata ne mutuwar za ta zo kenan za ka jinkirta zuwa ƙarshen wata in kana ganin sai wata shekarar ne za ta zo za ka jinkirta zuwa wata shekara in kana gani sai ka zama mai kuɗi ne mutuwar za ta zo to ka jira sai ka zama mai kuɗin amma dai abin da Allah yake bukata shine a ciyar kafin mutuwa ta zo da duk wanda bai da tabbas ɗin mutuwa to yana yi yanzu yanzu ne domin zai iya yiwuwa yanzu yana cikin mintocin shi na ƙarshe a rayuwa zai iya yiwa yana cikin awoyin ƙarshe a rayuwar zai iya yiwa kuma yana cikin wunin ƙarshe ne a rayuwa shi da aka ku ciyar daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi min qabli an ya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku wanda kuma idan mutuwar ta zo a lokacin zai fara nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba sai ya rinka cewa fa yaqulu sai ya rinka cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji na da ka dan jinkirta min zuwa ga dan wani lokaci kaɗan a bani minti biyar a bani minti goma a taimaka min da awa ɗaya laula akhartani ila ajalin qarib ya riga ya fara ganin mala'ikun mutuwa sun fara sauka daga yanzu ba abin da zai fara nema sai laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji da ka dan jinkirta min zuwa ga ɗan wani lokaci ɗan kaɗan ɗan ajal ƙarib nake buƙata a taimaka min da shi to inda za a ba shi ɗan lokacin kaɗan me zai yi sai ce fa as-saddaqa zo in yi sadaka yanzu ya ga amfanin sadaka a ido da ido ya ga mala'iku ya ga lokacin da sadaka za ta yi mai amfani shi abin da bawa zai nema kenan a wurin Allah a ɗaga mai ƙafa. ba ya zo ya yi sallah ya yi yayi qiyamul da yayi tahajjud yayi karba wannan yake bukata ba yana neman a ba shi mintoci ya zo ya yi sadaka sannan a ɗauki ran shi me sa mutum ya zaɓi sadaka a nan bai zaɓi sauran ibadoji ba Ya ce a ba shi mintoci ya zo ya yi sadaka saboda a lokacin ya tabbatar da cewa duk abin da ya tara gaba ɗaya. ana zararen ya zama asara ya zama na wasu bai da komai a ciki yanzu ya tara ma wasu ne yan sai raban gado kawai ya rage a kowa nashi to yanzu abin da yake nema ina za a taimaka mai shi ma ya fashe ya rabar ya samu amfanin a lahira shi ya yasa ya ambaci sadaka kawai bai ce a zinkirta mai in yi sallah ko in yi azumi ko in yi kaza ba saboda ita ce yanzu kake ganin ido da ido ka gama wahala zaka je ka fuskanci hisabi akan wannan wahalar da kai sannan kuma wasu za su amfana da dukiya shi yasa dole mutum a lokacin da yanzu ne wanda daga cikin magabata yake cewa yanzu da kaji shine wannan abin da kake nema a baka din mintocin da kake nema Allah ya baka to yanzu ga ka da rai Allah ya baka kayi abin da zaka iya yi kenan amma idan abin ya riga ya zo za ka zo kana nadama ne kana neman abin da ba zai yiwu ba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min salihin zan yi sadaka in zama kuma tare da salihan bayi wayanda nake gudu ina ganin su kaza ne su masu tsananin addini masu kaza ustazai ne kaza ban san shiga cikin su to zan zama tare da su a bani mintoci in koma in canza abokai kenan shine abin da yake fata a rayuwar shi ya dawo ya sadaka ya samu abokai na kwarai shine wa akun minas salihin sai amsa ta zo daga wurin Allah dama wannan Allah ya faɗa mana irin yanda za su dinga neman a ba su irin wannan lokacin in mutuwa ta zo wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل Allah ce ka yi ma mutane gargadi lokacin da azaba za ta zo musu idan suka ga mutuwa za su rinka neman cewa Allah ka ɗan jinkirta mana zuwa ga wani lokaci kaɗan. A wani wurin Allah ya ce, Hatta aha da humul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma Har sai mutuwa ta zo ma ɗayansu, sai rinka ihu yana kiran Allah rabbin ji'un ya ubangiji a mayar da ni, a bani dama, a dawo da ni duniya. la'alli a'malu salihan zan aikata aiki na kwarai suka ce a'malu salihan din da yake nufi shine fa as-saddaqa zan dawo in yi sadaka tarin da na rinka yi yau na ga da amfani zan dawo in yi sadaka da shi sai Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha amsar Allah kenan Allah baya taba jinkirta ma wani rai idan ajalin wannan ran ya cika da aka ce yanzu lokaci yayi kaga mala'iku sun fara sakkowa to babu yadda za a yi har abada a ƙara maka wani lokaci akan wannan shine walan Asirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma wata rai aka ce nafsan kowane rai idan ajalin shi yazo Allah baya jinkirta mai ba wani rai da ajalin shi zai zo Allah ya daga mai daga wannan ajalin komai naka yana iya karewa amma ajalin ka nan a ci gaba da barinka har sai ajalin ya cika arzikinka na duniya gaba ɗaya yana iya ƙarewa amma ajalinka bai ƙare ba ruwan da za ka sha a duniya wanda aka kaddara ma zai iya ƙarewa gaba ɗaya litar da Allah ya ɗibar ma ta ƙare ba yanda za a iya sama wani ruwa a jikinka har abada ko ta ina aka ɗura ma sai ya fito ka zauna kwana da kwanaki a haka ajalin ruwa ya ƙare ajalin abinci ya ƙare ajalin magana ma zai ƙare amma in ajalin kwanaki bai ƙare ba sai ya cika amma idan ya cika kuma walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai taba jinkirta ma wani rai idan ajalin ya zo. ajalin na zuwa shi shikenan an gama sai tafiya da haka Allah ya ce wallahu khabir Allah masani ne kwararre ne mai ba da labari ne bi ma ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da kuka yi idan kun yi sadakar in ma ba ku yi ba in kun ciyar da dukiyar in ma ba ku ciyar ba Allah ya sani kuma zai ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa daga cikin sanin shi ne da kwarewar shi har ya ba mu labarin abin da ake faɗa idan mutuwar ta zo a lokacin da mu ba mu san me ake faɗa ba lokacin da yake cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ba wanda yake jin shi amma Allah ya sani ya ji kuma ya ba mu labarin abin da yake faruwa saboda mu dauki darasi mu guji fadawa cikin wannan hadarin mu gyara wannan al'amarin tun kafin mu ma irin abin ya faru da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga rowar mu, ya ba mu ikon yin amfani da dukiyarmu ta hanyar abin da Allah yake so ya yarda da shi ya kuma yi mana kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawar cikawa ya ba mu kyakkyawar makoma a duniya da kyakkyawan makoma a ranar alkiyama wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik suratul juma'a ita ce surar mu ta gaba ita ce kuma darasin mu na ƙarshe insha Allah